ويجعلون لله ما يكرهون وتصف السنتهم الكذب ان لهم الحسنى لا جرم ان لهم النار وانهم مفرطون suna sanya wa Allah abin da suke kyamar a jingina shi gare su na ‘ya'ya mata kuma harsunansu suna furta ƙaryar cewa suna da kyakkyawan matsayi a wurin Allah in har ya inganta cewa za a tayar da su kamar yadda suke faɗa tabbas za su shiga wuta kuma lalle a cikinta za a kyale su ba za su fita ba har abada